muna kira ga samnan gwamnoni kamar yadda suka yi mitin jiya ne ko shekaran jiya da shugaban kasa suka yi ittifaki ana da bukatan a siyo abinci daga waje a shigo wannan ba shine damuwar mu ba ai mun san yadda ake siyo abincin daga wajen ake kawo mun sani za a kawo tirela ɗari amma in ba a yi sa'a ba bai fita lera goma ne za su fita ba kuma 'ya'yan banzan ne za su ɗauke da kuma su je su sa su wawaye don Allah wani irin wawa ne wannan akwai wani aboki fa yana bila yana ban labari ke wallahi malam wani lokaci sai azumi ya juyo sai kaga gidan wani mai kuɗin wallahi ana fitar da expired madara wallahi da expired shinkafa wallahi shekara biyu tana aje bai dauka ya ba kowa ba me zai yi da ita me za ka yi da ita me za ka yi da ita to wanda gwamnatin za ta kawo ta tabbata ta yi shi da tsari in har ta yi ba kuma a zo a yi irin ana bi ana bawa talakawa taliya daddai daddai daddai daddai ba wanda ba shine bukatar mu ba ba ma ma bukata mu ba bara ma muke a wajen ku ba ba ma bukata mu talakawa ku kawo kayan ku kasa mu saya inda gaske ne ku sa da ku ya annabi Yusuf ba kyauta ya bayar ba annabi Yusuf da ya zo tattalin economy ai ba kyauta ya bayar ba zaka zo da abin da zaka bana auna maka har ma kuma kafi izza gwamnati ba za ta ma gori ba au kail ka cika mana mudu mu ma ku kawo ku cika mudu ku rage kuɗin inda gaske ne ai yar adwa ya taɓa yin haka yar adwa da aka addabe mu da matsalan man fetur wai sai an yi kaza sai an yi mitin da su yace ba na mitin da kowa a je a kawo mega station duk kasashen Najeriya nan ko ina a sa mega station ya aka yi kowa ya tuna subhanallah Allah wannan jarabawan da muka shiga Allah ka yafe mana duk shugaba na gari in ya taso a Najeriya sai kaga mun samu matsala in dai na kirki ne ko a kashe shi ko ya mutu in kuma ba zai in kuma na kirkin ne in bai mutum ba sai kaga wani abu da ka rasa me ya faru da shi yanzu dan Allah me ya faru da Buhari Allahu a'lam Allahu a'lam haka halin kasar nan take ciki mugu kuma in yazo sai Allah ya bashi tsaurai me muka maka ya Allah ka yafi mana ka yafe mana ya ubangiji kullum ƙasa sai a yi na baya kuma hannunmu ne ba kowa ba kowa zai iya yi kowa muku ne mai ƙaramin shago ma yanzu sai yake shiryawa mai ƙanƙanin shago ya in bai samu dama ba mai keke na fif cutanka zai yi mai taba cutanka zai yi ba za mu yi tausayin juna ba abin da nake faɗa galibi a wuraren a wuraren maganganu na ina faɗa wallahi Allah yana duba ƴan ƙananan masu kasuwancin nan ne Allah yake mana tausayi yake tausaya mana ba manyan masu kasuwa ba ɗazu kaman zan yi hawaye ɗazu dan kaman zan yi hawaye na tsaya nan bakin shagon garba sai na ga me me me me me me yalo da da abin nan da karas wallahi kudin kudin kudin akwai wanda yake gefe na nace yanzu wannan abin nasa ba zai fi 500 ba zai fi 2500 ba sai na masa wata na ce miƙo min wanda zan ci zan ci guda ɗaya sai ya ɗauki leda sai ya sako min ƙwaya uku sai ce a bawa malam ya tafi kawai ni kuma sai ya zan yi su ne fa masu sadakan wayannan masu ƙananan su suke sadakan sai na ce a ah, ba ni na ɗari biyu ka haɗa min da karas na ɗari biyu sai aka gaya masa sai ya saka min na ɗari biyu sai ya nemo canjin ɗari uku sai ya bani sai na riƙe ɗari ɗaya sai na ce ga ɗari biyu kyauta shi fa in ban bashin ba shi zai ban kyauta ne fa ni fa da mota nake wallahi ko sauka a mota na ban yi ba sauke glass na yi amma zai ban kyauta yana tausayi na ni mai mota amma ni kuma cutansa nake yi ne haƙƙinsa ba zan ci ba wallahi jiya da na je wani supervision wata makarantar primary wallahi kasa ƙara kasa ƙarasawa na yi ba zan iya shiga ba ba zan iya shiga ba wallahi na farko na shiga primary 6 yara ne na college of legal na fada da suka tafi tv na shiga primary 6 na ga yaran rabi a ƙasa rabi a kan kujera na shiga ƙunci da damuwa dama na fito class da wannan damuwan sai na ce wani yaro zan sake duba sai na ce malam mu je aji na wanne ne ajin kai ce primary 6 na ce na shiga primary zan shiga wani aji za a je sai muka tafi wani class sai na ga yara a cike sai ina murna na ce kai ajin nan akwai yara duk amma akan dutse suke sai aka ce min malam da primary 2 da primary 3 da primary 4 ne a aji daya ake karatu kuma malami ɗaya shi zai zo yan firamari 2 yan firamari 3 yan firamari 4 uban da uban da in ba a isa abu yana sai da yalo ne kuma in ya ganka kai mai mota zai taimake ka kai kuma matsiyaci ka je ka rike kudin kwangila za a siya masa kujeru ka kika bayan a irin wannan halin ƴaƴan na ce wallahi ba zan iya kallon yaran nan ba ba zan iya kallon su ba lokacin ma na fara hawaye a irin wannan gasar kujeru an kai musu aji community a haɗa kai a haɗa kai kwamitin ma sai ka ɗauko abin arzikin ka kawo su su ma su ha'ince ka ka kawo musu abin arzikin ka ce makaranta ne na gina ka ce wajen kasuwa ne na gina na yi kaza ina asibiti na kawo cikin anguwan don a samu discount a yan anguwan su za su cuce ka su za su zage ka da su za a haɗa kai a maka rashin mutunci wannan shine halin mu ya ubangiji zai bar mu ya ba zai fara ɗanɗana mana azaba tun daga duniyar mu ba ya Allah ba zai turo mana masu kuɗin da za su ɓoye kayan ba duk wanda ya ce maka ba mu da arziki ƙarya yake ƙarya yake cire subsidy na man fetur daga cirewa kuɗin da ƙasa take samu sai dai a yaudare ka dama sun kashe kuɗi a kamfen an kashe kada ya an da kuɗin sai an mayar subsidin ai yi magana ya kai 350% din amma da muka yi calculation over 350% aka yi removing a ciki from 180 to 700 how many percent dole a gallaza maka azaba saboda zaben da kai ma biyan ka aka yi taliya aka baka kwaya ɗaya kaje kai zabe taliya ɗaya aka baka duk wani wanda ake ji da shi an san cinikinsa in mimbari kake hawa an san lauyinka eh an kalle ka a ce wannan nawa ne zai saye shi ya zo ya fada a mimbari a zabe mu sai an duba nauyinka akwai yan miliyan bakwai akwai yan miliyan hamsin akwai yan miliyan ashirin har yan dubu ɗari biyu akwai malamai har yan tutu hundred kuɗin su kenan tsadar su kenan su kuma talakawa akwai yan taliya ɗaya akwai yan ɗari biyu ƙuri'arka shekara takwas ɗinka da za ka shiga cikin azaba ka sai da ita 200 naira ya za a yi mu zauna lafiya 200 naira mata muna musu magana suna cewa malam ku mai ko kawo mana ne ku me kuka ba mu su wancan sun ba mu mu ba ba mu ba saboda nasu za mu yi kuma ki je ki ɗauko ki ɗaga a ga kin zaɓi na banzan ki zo a baki ɗari ki koma ki je ki yi zaman wahalan shekara takwas akan 500 naira ko mu ma mu tashi mu gyara mu yi wa kanmu tsari kuma na yi karatu na gani don mutumin kirki an tsane shi dan mutumin kirki da mutumin kirki zai fito ya ce ni ba zan bada cin hanci ba ba zan yi kaza ba ba zan yi kaza ba ba zan shiga kazanta ba ba zan yi abu kaza ba to daga nan ne za su samu matsala kuma shi dan kai yake fa dan kai mutumin kirkin wallahi in ya ga dama zai ce ya bari ya je zaman sa Allah ya bashi rufin asiri ba zai fito ba amma kai talaka da yake so ya ci zabe ya taimake ka da kai za a yaƙe shi shi mutumin kirkin muna cikin mawuyacin hali duk kowane bangare sai ka taba shi sai ka ga akwai akwai matsala akwai problem kuma talaka is not ready is not ready domin ku da yanzu ya dace a fara shirye-shirye ga halin da muka shiga ciki me wani ina nagartattun shugabannin da za mu fara tunani a zaɓe na gaba daga yanzu amma ba za a yi ba sai sun gama nasu sun fito su kuma yanzu suna shiri ana bi kan mutane ana bi ka taimake mu za ka goya mana baya taimake mu ka goya mana baya ku ba za ku bidda naku ba ku bidda naku to ko a gyara ko abin ubangiji yana kallon mu wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafara bi an ubillah Allah ya ba labarin wata ƙasa wata ƙasa wata ƙasa ce aminatan tana cikin abinci mutma'innatan tana nitsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin arzikin ta yana zuwa ta ko ina ni ina makaranta karanta ayan nan nafi kwatanta shi da Najeriya ku je da Allah ya faɗa fa wata ƙasa ce nitsatsiya ga aminci ga security ga arzikinta yana zuwa ta ko'ina. ina mu suna gaya mana nan kafarci buhuna buhunan shinkafa shekara talatin biyar shi ma baya buhunan shinkafa in sun yi expired nan ake zuwa a zubar yanzu kuma expired din ake canja mata buhu a kawo mu sha nan kafarci nan kafarci hanyar kwami din nan zubarwa ake almajirin za su ɗiba su ba su expired abu baya cutar da su za su ɗiba su yi ta aiki da ita arzikinmu ta ko'ina yana zuwa lokacin da Nigerian Airways take da jirgi 26 Saudi Arabian Airlines tana da jirgi daya wannan analysis na fitar da shi shi ma gidan TV na yi shi Ethiopian Ethiopia ba a labarin su Egypt Air ba ka labarin su amma lokacin da a wannan analysis da na yi lokacin Saudi Arabia tana jirgin sama 300 da 60 da wani abu a lokacin Nigerian Airways jirgi ɗaya ne wannan 1999 kenan jirgi ɗaya